Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi abun bakin ciki kuma abun mamaki. Ƙawayen amarya wato sun wa amarya saki a wajen angonta wato akan maganar kuɗin buɗe fuska wato da ake yi idan an kawo amarya yayin da suka fusata angon a wannan lokaci kuma wannan labarin ya faru a jihar Kano ne. Masu mu gyara zama domin jin cikakken wannan labari yadda abin ya faru. Ƙawayen amaryar suka jazawa amaryar saki a lokacin da aka kawo ta akan kuɗi wato na buɗe fuska da ake yi wa amarya. Kafin mu tsinduma cikin kamaku rahoton da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Ƙawayen amarya sun jaza wa amaryar saki a wajen angonta yayin da aka kawo ta a mazaunin amarya a daren farko. Wannan labari ya faru ne a jihar Kano inda wato kamar yadda kuka sani a bisa al'ada yayin da aka ɗaurawa amarya da ango aure wato akan ɗauko wasu daga cikin ƙawayenta waɗanda za su rakota zuwa gidanta inda za ta tare da angonta. Haka kuwa aka yi a jihar Kano wato wannan aure da aka ɗaura wato ƙawayen amarya yayin da aka kawo wannan amarya wato izuwa gidanta wato kamar yadda ake bisa al'ada a jihar Kano da ma dai sauran gurare na Hausawa. Ƙawayen amaryar za su zauna ne har sai lokacin da wato su ma ƙawayen ango suka rako ango izuwa gidansa. Kamar yadda kuka sani a bisa al'ada idan ƙawayen ango sun rako ango zuwa gidansa to akwai wata cinikayya ta kuɗaɗe da ake yi tsakanin wato ango wato tsakanin ƙawayen ango da kuma ƙawayen amarya. A da can ba wasu kuɗaɗe da yawa ake ɗauka a bawa wato ƙawayen amarya ba yayin da inda aka ce wato ƙawayen amarya su buɗe fuska amarya. amma a yanzu kasancewar juyin juyi ya yi juya juyawa wato kasancewar yanayi ya juya zamani ya zo da wani salo wato musamman ma irin yadda wato ake cinikin buɗe fuska tsakanin ƙawayen wato amarya da kuma ƙawayen ango wato masu kuɗi kenan inda al'amarin ya canza haka ce ko ta faru lokacin da wannan ango ya zo ƙawayen wato amarya sai suka buƙaci cewa ba za su buɗe fuskar wannan amarya ba har sai wato ƙawayen nan sun yi ciniki da wato ƙawayen ango abokan ango kenan wato su biya su wasu kuɗaɗe sannan kuma wato a buɗe fuska. amma a kamar yadda wannan ruwayar ta zo angon ne ya zo wato ya kwankwasa kofar inda ya bukaci su buɗe inda aka ce za a yi ciniki a kan kuɗaɗe wai sun ce sai ya ba da wato kimanin kuɗaɗe har naira dubu ɗari uku sannan za su buɗe masa amaryarsa inda wannan lamari wato ya ci tira inda wannan ango yake ganin cewar abin ya yi masa yawa inda ya bukaci zai ba da dai dubu ɗari wato a buɗe masa wannan fuska a kuma ɗaya ruwa yadda muka samu wato ƙawayen amaryar ne kuɗin suka sako suka ce a basu dubu ɗari inda shi kuma ya buƙaci dubu talatin zai bayar wato inda wato lamarin suka ƙiyarda su fa ba za su bada ita a haka ba wannan lamari ne ya ta ango wato ransa ya ɓaci wato nan fa ya ce to idan sun gama ga takardar ta nan saki ɗaya ya sake ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Kun ji fa wani al'amari da yake faruwa yanzu haka a harkar auratayya. Wannan lamari ya faru ne kuma a jihar Kano inda waɗannan ƙawayen amarya suka jazawa wannan amarya wato wannan matsala aka sake ta a daren da aka kawo ta gidan mijinta kuma diddan saboda wasu kuɗaɗe na buɗe fuska da ake yi waɗanda babu su a addinin musulunci. A nan za mu iya cewa ita kanta amaryar ta yi wa kanta gegeduwa domin a yayin da ta ji ana wato wannan tirka-tirka tsakanin wato ƙawayenta da wannan ango nata bai kamata ta bari a yi haka ba. Babu shakka kamar yadda muka sani a halin yanzu nawa ne ma kimanin kuɗin sadaki da shari'ar musulunci ta bayar wanda kowanne ango in zai aure ya bayar kuɗaɗe ne waɗanda ba su kai waɗannan kuɗaɗe da waɗannan ƙawayen amarya suka nema ba. Babu shakka wannan abun baƙin ciki ne a ce akan abin da bai kai ya kawo ba, a kan abin da baya ɗaya daga cikin dokokin da ya kamata a ce an kawo su wanda za a yi saki a cikinsu a ce an saki amarya. A nan wasu suna ganin laifin angon cewa shin don me yasa akan haka zai ce ya saki amaryarsa a maimakon ya fice ya ba su guri in sun gaji sa huce su tafi. amma kuma wani abu da wato mutane za su fuskanta cewa babu shakka ƙawayen amaryar ne suka jawo wannan saki duba da irin yadda suka ringa wannan ciniki na cewa lallai sai an basu wannan kuɗi kaga kenan wannan kai amarya ma yanzu an mai da shi wato kai kuɗi wato neman kuɗi kenan saboda irin wannan abubuwa da ƙawayen amarya suke yi Wannan ce ta sanya ma wasu manyan mutanen dattijai idan an ɗaura aure tsakanin yasu da wani saurayi wato su sukan yi uwa sukan yi uba. bi ma'ana sukan ɗauki 'yarsu da kankin kansu ba tare da wasu ƙawaye ba uba ya ɗauki 'yarsa shi kaɗai a mota idan ya ga dama ya haɗa ta da wasu tsofaffi na gidan a tafi a kai ta har gidanta ɗakin mijinta ba tare da wasu ƙawayen amarya ba. so tari dama irin wannan shi ya fi dacewa wato idan an ɗaura aure amarya mahaifinta ya ɗauki ta ya kai ta da kankin kansa saboda dukkan gudar da irin waɗannan matsaloli da suke faruwa. Babu shakka wannan lamari da ya faru abu ne wanda ya kamata wato dukkan wani wanda ya ji ya ji babu daɗi domin kuwa a tsakanin angon da amaryar akwai soyayya a tsakaninsu kuma babu wani abu na sa'insa a tsakaninsu har aka ɗaura aure kuma har aka kawo ta gidanta wannan ɗan abin shine abin da ya raba wannan aure kuma babu zato babu tsammani amma sai dai kuma abin da yake abin daɗi shine shika ɗaya wato da wannan ango ya yi mata babu shakka a nan angon ya yi tunani saboda me bai yi saki guda uku ba inda ya mata guda ɗaya duk da dai a nan wasu za su ga cewa angon babu shakka bai yi daidai ba akan wannan saki guda ɗayan ma da ya mata a mazauninta na amarya tun kafin su zauna ba a tsakanin su abin ya faru ba sai dai kuma za ta iya yiwa angon ya yi mamakin yadda ita amaryar ba ta roƙa mai sa wato kada su karɓi waɗannan adadin kuɗaɗe ba su karɓi abin da ya bayar Babu shakka da dai matsatsalin aure irin waɗannan sukan faru wanda wani ma wato a harkar wato fati tun daga fati aure yake rabuwa. Akwai auren da dama waɗanda wai ƙin yin fati shi ya haddasa aka fasa yin auren wannan abu ne wanda ya kamata a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya kamata jama'a mu dawo da hankalinmu inda ya dace wato tsarin addinin musulunci. Idan harka ta aure ta zo a kan abin da ba shi daga cikin tsarin addinin Musulunci, kada wato mu sake mu ƙwallafa wa ranmu sai an yi shi, wanda hakan ma ba zai haifar da ɗa ido ba a cikin auren. To masu mu me za ku ce a dangane da wannan labari na rahoto da muka kama muku da ya faru a jihar Kano inda wannan aure ya rabu tsakanin wato ango da amarya duk kuma ƙawayen amarya ne suka ja saboda kuɗin buɗe fuska da ake yi wa wato amarya sai an biya ƙawaye inda angon ya yi zuciya yi wa amarya shika ɗaya. Muna jiran jin shari ra'ayinku a dangane da wannan batu shin angon ne mai laifi ko kuma amarya ce mai laifi ko kuma ƙawayen amarya ne. Muna jiran jin shirye ra'ayoyi.